da haka ba annabi yake cewa kan mutane su rika burin Allah ya sa ayyaki ko Allah ya sa mu haɗu da abokan gaba yace la tamannau liqa al-aduwi kar ku yi burin haɗuwa da abokan gaba fa idza laqitumuhum amma in kun sadu da abokan gaba fasbiru ku yi haƙuri kar ku gudu dan tsoron su wani hadisin yace fasbitu ku tabbata kada ku gudu har yanzu shi ake ne to saboda haka wallahu sami'ul alim Allah ne ji ne kuma masani na'am in qalat imra'atu imran rabbi in imrana lokacin da matar imrana ta ce rabbi ya ubangiji sunanta wato matar imrana sunanta hannatu binti da hannatu yar gidan fakut ita ce matar imrana ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batsari muharraran na yi alkawari da kai game da abin da yake ciki na zai zama yancacce don aikin ɗakinka ba zai yi mun noma ba ba zai min kiwo ba ba zai yi kasuwanci ba ba zai yi komai ba sai hidimar ɗakin Allah ya ubangiji na baka alkawari akan haka In ni nazartu ma fi batani muharraran ni nayi nazari nayi alkawarin abin da yake ciki na dinnan yancacce ne wato na yanta shi babu abin da zai aikata a duniya sai gyaran ɗakinka sai lura da hidimar ɗakinka fata ƙabbal minni ya ubangiji ka karɓa min wannan addu'a tawa ka karɓa min wannan alƙawari da ne maka innaka anta samiul Aliyu. ya Allah kai mai jin addu'a ne kuma masani ne da hali na ni da nake roƙonka akan ka sanya ɗana ya zamo yancacce don aikin ɗakinka na'am فلما وضعتها قال kayi alkawari in namiji ne zai hidimar ɗakin Allah sai ga shi kuma ta aife ta mace falamma wal'atha ai waladatha jariyatan lokacin da ta aife ta tana yarinya yar karama wato mace ba namiji ba wa kanat tarju an yakuna gulama ita kuma ta kasance tana kwaɗayin abinda yake cikin nata ya zama ɗane ne namiji iz lam yakun yuharriru illar gilman don ba a ‘yantar da kowa a ce an ‘yanta shi ya zanna don hidimar ɗakin Allah sai mazaje ba a sa mata don namiji shi ya fi inganta da wannan aikin saboda ko girma ya fara samuwa namiji baya haira in mace ce ka dole za ta yi haira ta fita daga masallacin amma namiji baya haira, to amma cikin kaddarawar ubangiji sai ya zama mace ta aifa ba ta aifi namiji ba qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atuha unsa ni na aife ta mace walaysa zakaru kal unsa ai namiji bai yi kama da mace ba wai maimakon ta ce ai mace ba ta kai misalin kamar namiji ba sai ta ce walaysa zakaru kal unsa namiji bai yi kama da mace ba saboda gaggawar wato abin da ya ce ranta din nan san namijin ne a zuciyarta wai ni zan maito ha maryama amma duk da haka ya ubangiji na ambaci sunanta maryama wa inni uizuha bika kuma ya ubangiji ni ina neman tsarinta a wajenka ka tsare min ita ka kare min ita ka daraja min ita ka ɗaukaka min ita ta zama tana da manzili sama da shauran mata Allah ka bata wannan matsayi ni na shaidanin rajin wato ka ta daga sharrin shaidan abin jefewa daga rahamar Allah shine almadarudu. wato jefaffe daga rahamar Allah wanda aka nisantar da shi daga rahamar Allah fil hadisi ya zo cikin hadisi ma min mauludin illa ah, masahu shaytanu ya zo a cikin hadisi babu wani abin da mace ta taɓa tsugunawa za ta aife shi a matsayinta na mutum sai shaidan ya shafi wannan abin da ta aifa kowane ɗa ne sai shaidan ya shafi shi lokacin da ya faɗo daga cikin uwansa hina yuladu lokacin da ake aifan nasa ta hilla sai ya yi kuka sarikan yana mai ƙara illa maryama amma shaidan bai shafi maryama ba wa bana hada danta rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi duk wanda aka aife shi a duniya shaidan ya shafe shi a lokacin fadowarsa daga cikin mahaifiyarsa banda maryama banda annabi isa dan maryama Sune kawai wanda shaidan bai shafe su ba daga maryama sai annabi isa dan maryama su ne kawai shaidan bai shafe su ba duk mutanen duniya fata kabbala ha rabbuha bi قبول taqabbalaha rabbuha biqabulin hasani ubangijinta sai ya karɓe ta da karɓa wadda take mai kyau wa ambata halabatal hasana ya girmar da ita girmarwa mai kyau wa kaffalaha zakariya zakariya ya karɓi renanta kullama dakhala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga masallaci zai je wajen maryama da waje da inda harzika sai ya samu arziki a wajenta sai ya samu abinci a wajenta wanda ku duk duniya ba mai kai mata abinci banda shi annabi zakariya amma sai ya samu wani abincin da ba shi ya kai ba inda rani ne sai ya ga abincin da sai da damana ake samunsa inda damana ne sai ya ga abincin da sai da rani ake samunsa ga shi a wajen maryam kala ya maryamu anna laki haza sai ya ce yake maryam ni a ina kike samun wannan abincin ne kala sai ta ce huwa wannan abincin da ka gani min indillahi daga wajen Allah yake zuwa ya atini bihi min aljannati Allah yana zuwa min da wannan abincin ta gidan aljanna ta ce kuma amma abinda nake so in nuna maka inna Allah ya razu kuma ya sha'u bi gairi hisabi Allah mai azurtar da mutum ne ba sai an tambaya mata ina ya samu to renon ya kake yi fa take gaya maka wannan magana ka san akwai abin da Allah ya shirya a cikin ta? akwai abin da Allah ya shirya a kwakwalwarta akwai abin da Allah ya shirya a zuciyarta wanda kai kila ma baka da irinsa in kana da naka to ita fa tana da rasa wanda baka da shi ta ce inna allaha yarzuqu man sha'u ai ya zakariya allah yana azurtar da wanda ya so bigairi hisabin ba sai ba an tambaye shi ta ina ya samu wadan da kace Allah laki haza kace sai ina da samu wanda allah zai azurtar da shi ai ta ko ina zai zo in na ce maka ta saba ya zo ya zo ya yi daidai in na ce maka ta kasa ya zo ya yi daidai kai ne tunda ka gan shi ga shi ka gan shi allah ne ya kawo daga aljanna aka ɗauko abincin aka kamun nan na'am kana renon yarinya haka ta faru ka ka ce ka dage da reno kai ma ka samu tsira in Allah da ta dalilin ta ka samu tsira Ga shi tana kankanwa kuma da Allah ya ce wa an bata hada batal hasana Allah ya girman da ita girma mai kyau an ce girman da Maryam take a rana daya yaro wanda ba ita ba sai ya yi sati yayi wannan girma. in maryam ta yi kwana bakwai sai yaro ya yi shekara sai yaro ya yi shekara yake samun wannan girma Ke nan in maryam ta yi kwana bakwai kamar yaro ɗan shekara bakwai ne a duniyar ta yau <laughs> saboda haka dandanan maryama ta girma dandanan maryama ta fara jinin al'ada dandanan maryama ta haifi annabi isa cikin kaddarawar ubangiji na'am sai allah ya ce da'a zakariya da ya ji waɗannan bayanai a wajen maryam ya san yaro ba zai iya koyon wannan maganar haka kawai da ka ba akwai wata shiryarwa daga wajen allah sai ya mai da al'amarinsa shi ma zuwa ga allah sai ya ce hunalika a nan ne da a zakariya rafa a zakariya ya roƙi ubangijinsa lamma da kanal bihi raba li salati lokacin da ya shiga masallaci don yi sallah ya tambayi maryam ina ta samu wannan abinci ta ce daga wajen Allah kuma har ta kara masa da wa'azi to shikenan ya shiga masallaci don yin sallah fi jofin laili a cikin dare ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji na habli min ladunka zurriyatan dayyibatan kai mun baiwa daga gare ka ta zurriya tsarkakakkiya ka bani da tsarkakakke wanda zai taimake ni wajen daga ka ya Allah in na ka sami addu'a ya Allah kai mai jin addu'a ne wanda lokaci annabi zakariya ya wannan addu'a cikin dare to mu rika tashi cikin dare wajen karfe uku muna yin sallar nafila raka biyu muna roƙon Allah za mu ga biyan bukata a wurin Allah duk annabawan Allah cikin dare suka fi yin addu'a kuma suna shaurara wa ubangiji ya gama aikinsa ba ka roƙa yanzu ka ce bukatar yanzu mu ba haka muke yi ba yanzu wai har ya boko wai yara yan makaranta wai Allahumma arzuqni imajansu <laughs> Allah ka azurta ni da gaggawa fa kenan ana san Allah ya tila wannan rashin da'a ne ga Allah sai kai addu'a ka shaurari ubangijinka tunda ya ce shine addu'ar bayin kar'a mai karban addu'ar sa ne to kai ma sa ne da kai addu'a sai ka shaurara karo ya Allah Allah ya sa karɓar ne addu'ar nan kuma ya zama ba sharri ka ba ya zama ba yanke zumunta ka roƙa ba abinda ka roƙa Allah ya yarda da shi wannan ita ce addu'a ba kuma karka yi addu'a Allah ya saukar da sharri akan wane Allah ya dora wa wani masifa karka yi haka har ma annabi yana cewa la da uli akika bi su'il aqibati karka rika wa dan uwanka musulmi addu'ar mummunan karshe karka ce Allah ya sa Allah ya sa kar ya cika da imani Allah ya sa kar ya cika da imani Allah sai Allah ya sa kar ya gama lafiya da kar ya gama da duniya lafiya in kai haka ka saba wa Allah dukiya yadda yema in kai wannan addu'ar kai kuma ka saba wa Allah la tad'u li akika bi su'il aqibati kar kai wa dan uwanka addu'ar mummunan karshe kar ka ce Allah ya sa kar ya gama lafiya so ne ne wannan babu kyau a tsakanin musulmi a samu wannan addu'a saboda haka innaka sami'ud du'a'i ya Allah kai mai jin addu'a ne kuma mai karbar addu'a ne Allah ka karba mun addu'a ka bani da nagari wanda zai taya ni daga addinin ka ya Allah sai Allah ya ce fanadatu malaikatu wa huwa ce faladatul mala'ikatu annabi zakariya yana gama yin addu'a sai mala'iku suka kira shi Allah ya karɓi addu'ar a gaya masa an karɓi addu'arsa faladatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mala'iku suka kira shi yana tsaye yana sallah a masallaci annallaha yubashshiruka ya kai annabi zakariya Allah yana maka albishir akan addu'ar da yi ɗazu. addu'ar nan da yi ɗazu, Allah yana maka albishir haya a kan cewa za ka samu da ma ya haya, har Allah ya masa masa suna da kansa ba wanda Allah ya taba sa masa suna da kansa sai sai ya haya. to sai dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga sunansa tun kamun a haife shi a taura ga sunansa tun kamun a haife shi a injila a attaura ya sunansa mahmud a injila fa ahmad sunansa a ƙura'ani kuma muhammadu sallallahu alaihi sallam. saboda haka inna allaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka albishir zaka aifi da sunansa haya musaddiqan bi kalimatin min allahi mai gaskata kalmomin Allah mawane ne kalmar Allah ya gaskata annabi Isa alaihi salam tun annabi Isa ma bai zo ba Wasan kalimatan kalimatan an ambaci annabi Isa kalma li'annahu khuliqa min kalimati domin shi an halice shi da kalma guda daya ita ce me kun bai ku da ita ga halice annabi Isa alaihi salam shi ma annabi haya sai aka ce to mai gaskata annabi isa ne musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalma ne da ta zo daga wajen Allah shine annabi isa alaihi salam wa sayyidan kuma mun sanya shi yahaya din nan shugaba ne ya zama shugabanci daga wajen wa daga wajen Allah wa sayyidan shugaba ne wa hasuran kuma tsararre ne menene mu tsararre yana son mata yana sha'awar mata yana da ƙarfin da zai sadu da mata amma Allah ya tsare shi baya makulas. annabi isa shi ma haka Allah maɗaukaki ya ce wa nabiyyan minas salihin kuma annabi ne daga cikin bayin Allah na kwarai wanda Allah ya zaɓe su ya ba su annabci ya ba su manzanci ya ba su shugabancin al'umma ya ba su tarbiyyar al'umma ya ba su jagorancin al'umma akan gaskiya da adalci da abin da Allah ya ce na'am qala rabbi anna yakunu li ghulam wa wani balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqil qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha lokacin da mala'iku suka masa albishir ba ya yi tambaya don yana jayayya a kan abin da Allah ya faɗa ba zai yi ba a'a ba haka ba yana tambaya ne don taƙariri abin ya ƙara zama a zuciyarsa da nutsuwa lalle wannan abu haka yake ƙala rabbi Allah ya kunu li gulamu sai ya ce ya ubangiji albishir ɗin da mala'iku suka kai min naji ya ubangiji amma ta yaya ɗa zai kasance gare ni ya zan yi in samu ɗa wa kada balaganiyar kibaru alhalin girma ya kama ni wamra ati akir matata ita ma makarara ce bata taba aihuwa ba da aka ce abina eh, balaganiyar kibaru yace ballagatu hayatar sunni. na kai matukar yawan shekaru mi'atun wa ishirina sana a lokacin annabi ya zakariya shekararsa 120 a al'adar mu a yanzu nan za ka iya sa zuciya da cewa mai shekara 120 zai aihu a baya bai aihu ba kaga za a ga abu kamar a al'ada dai abin kamar ya wuce to amma tun daga wajen Allah ne ai ba wani damuwa da ɗan shekara 120 da ɗan shekara 17 duk ɗaya ne a wurin Allah sai ya gabatar da abin da Allah ya nufin gabatarwa saboda haka ƙala sai Allah ya ce al'amru ka zalika haka al'amarin yake min kalkil gulami min kuma wajen halittar ɗa daga wajen ku da kai da matarka Allahu ya fa'alu ma sha'u. Allah yana aikata abin da ya so la ya an hushe ku. babu wani abin da yake gagarar Allah kar ga cewa ka tsufa ka ga cewa haihuwa za ta yi wahala a wajenka ko ka ga matarka ta tsufa ka ga cewa haihuwa za ta yi wahala a wajenta to za a mai da kai karfin namiji karamin matashi za a mai da ita ƙarfin mace da ni'ima irin ta mace matashiya 'yar shekara 25 zuwa ƙasa shi kenan Allah ya yi haka don ya bayyana muku hikimarsa kuma Allah ya bayyana hikimar hakan Allah ya sa aka aifi annabi ya haya to amma yadda nake ce mana karmi gaggawa a addu'a lokacin da annabi zakariya ya roƙi Allah ya bashi ɗa a lokacin fa yana renon maryam ne maryam ɗin kuma har ta girma an karɓi addu'ar tasa amma maryam har ta girma har ta haifi annabi isa tukunna aka haifi annabi yahaya ina wata an gane da wannan sai da aka haifi annabi yahaya aka haifi annabi isa alaihi salam kaga zaka ce to shekara nawa kenan Allah shi zan iya shekarun amma dai a daga yin addu'arsa aka ce an karba masa addu'arsa har ma an nuna sunan ɗan sunansa ya haya amma ba a yi ɗan ba har sai bayan da aka aifi annabi isa alaihi salam daga wacce ake reno ita ce maryam tukunna aka haifi annabi ya haya saboda haka kar ɗayanku ya ɓata addu'arsa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sahabai suka ce yaya ɓatawa yake annabi ya ce ɓata addu'a ita ce mutum ya ce na sha roƙon Allah abu kaza bai bani ba to ka ɓata addu'arka Allah ya ce annabi ya ce yusta jabu du'a'u ahadukum ma lam ta'ajjal. ana karɓar addu'ar kowane ɗaya daga cikin ku ya ku musulmi matuƙar bai yi gaggawa ba to menene gaggawar gaggawar ka ce na sha roƙon Allah abu kaza ban samu ba ko na sha roƙon Allah abu kaza bai bani ba sai annabi ya ce fa inna du'a'a domin ita addu'a ana kasa ta kashi uku ne ɗayan bisa uku ne ko ma dai a baka abin da ka roƙa don Allah ya ga in ya baka wannan abin alkhairi ko kuma ya baka don ya jarraba ka ko kuma ya hana ka wannan abin ya baka abin da ya fi shi ko kuma ya kankare maka zunubi da shi ko kuma ranar tashin alkiyama a ɗora ma ita akan mizani ta ƙara cika maka ladar ka je aljanna amma addu'ar munini ba ta faɗuwa a ƙasa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan watan da muke ciki watan addu'a ne bayan Allah a dage da roƙon Allah a dage da istighfari a dage da hailala a dage da tasbihi a dage da gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah annabi yana cewa in kuna gode wa ni'imar Allah Allah zai kara muku ni'ima saboda haka Allah ya ce wa annabi zakariya to lalle haka ubangijinka ya aiki mala'iku su gaya wa annabi zakariya ubangijinka haka ya faɗa za a halicci ɗa daga tsakaninka da wannan matar taka da kake ganin kai ka wuce lokacin aihuwa ita ma ta wuce to amma tun da Allah ne ya ce za a yi har ma ya sa waɗanda za ku aifa suna sunansa ya haya sai ka shaurari zuwansa sai Allah ya ce annar zakariya ya ce rabbi ya ubangiji iji alli aya ka sanya mun wata alama wadda in matata ta samu ciki zan gane ta yi ciki rabbi ji alli aya ubangiji na ka samu wata alama ƙala ayatuka sai allah ya ce alamarka a kayan matarka in ta yi ciki ka gane cewa ta yi allah tukalliman nasa duk ranar da ta yi cikin ba za ka iya magana da mutane ba dura ranar da aka ce ta samu ciki ba za ka iya magana da mutane ba salasata ayyami har kwana uku illa ramzan sai dai ka tsayin nuni da hannu kamar yadda bebe yake amma babu ciwon kai tare da kai babu ciwon ciki tare da kai babu wani hawan jini tare da kai babu wani iska tare da kai ba aljannan da zai shafe ka lafiya a lokaci amma ba za ka iya magana ba har sai an gama kwana uku banda sabanin ambatan Allah kamar yadda zan ce subhanallah annabi zakariya haka zai ce subhanallah kamar yadda muke cewa Allahu akbar haka annabi zakariya yake cewa Allahu akbar kamar yadda mu ce la ilaha illallah haka annabi zakariya zai ce la ilaha illallah amma in magana ce ta harkar duniya to ba zai iya magana da kowa ba ko a gidansa a ce a kawo mana baki ba zai ceto ba misali da yi ita ce magana harkar duniya ko babu wani abin da za a yi masa magana ya bada amsa da haka sai annabi zakariya ina mu kullum masallaci sai ya ce gashi ba zai ce gashi ba sai ya nuna maka da hannu ka zo kafa amma Allah ya hana shi magana kuma ba zai yi wannan maganar ba har sai kwana uku ta cika amma ba ba illa ba wata jinya ba komai yana fara'a yana komai yana aikin da ya saba a masallaci yana komai yana harka da iyalinsa yana harka da ƴaƴansa yana harka da abokanan aikin addini amma yi magana ta hira tsakaninsa da wani Allah ya hana don a nuna masa alamar matarsa ta yi ciki Wanzu kun rabbaka kasiran Allah ya ce da annabi zakariya ka ambaci ubangijinka lokaci mai tsawo wasabbi kuma ka tsarkake shi kai sallah bil ashi wal ibkar safiya da yamma safiya da yamma karka subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyil azim subhanallah alhamdulillah allahu akbar alhamdulillah da shauransu duk za ka yi duk lokacin da kake bukatar yin wannan za ka yi in ka faɗa za a ji amma ba wata magana kuma da za a yi ma kuma kai ka iya ba da amsa sai allah maɗaukaki ya ce Yeah albarka a ce wa mala'ikatu ya maryam lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryam inna allaha baki, haka ne lalle Allah ya zaɓe ki waɗa haraki ya tsarkakai da ke inna allaha baki waɗa haraki Allah ya zaɓe ki ya tsarkake ki waska ki Allah ya zaɓe ki ala nisa'il alamina akan shauran matan talikan zamaninki a zamaninki babu matar da Allah ya mata daraja kamar ki ba matar da Allah ya tsarkake ta kamar ki saboda haka marjan ki gode wa Allah Allah ne ya ce mu zo mu yi miki wannan albishir na'am يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ce Allah yana son sa ya zaɓe shi zai ƙara ƙarfin ibada ko ba zai ƙara ba to sai aka ce wa maryama abin nan wai zai ƙalatin mala'ikatu ya maryamu eh, eh, ya Maryam kuni filin rafiki sai mala'iku suka ce ya ke maryama ki ƙara ɗa'a ga ubangijin kitin da ya ce ya zaɓe shi ya Maryam kuni filin rafiki wasjidi ya ke maryam ki ƙara ɗa'a ga ubangijin ki yi sujjada yi ki yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu yi ruku'u ma'ana salli ma'al musallina ki yi sallah tare da masu yin sallah don haka maryama da ita ake sallah a masallaci duk aikin ibada tare da maryam ake a masallaci wasjudi warka'i ma'ar raki'in ki yi sujjada ki yi rukuku tare da masu ruku'u ma'anarsa salli ma'al musallina ki riƙa yin sallah tare da masu sallah azhar da maryam la'asar da maryam Magariba da maryam isha da maryam asbahi da maryam sannan kuma ita ce mai sharar masallacin dare da rana sai Allah ya ce maɗaukaki ya ce dalika min an ba'il gaibi ko wannan maganganu ne na gaibi labaru ne na gaibi nuhihi ilaika muke maka uh, wahayinsa abu ne wanda da baka san shi ba shine ma'anar gaibi to yanzu gashi muna maka wahayinsa dan ka sani da abin nan baka nan akai wa ma kunta ladaihim domin baka tare da su su mutanen wa mutanen ɗan uwan mahaifiyar maryam da ɗan uwan mahaifin maryam da sauran jama'ar gari da suka yarda akan cewa imrana shugaba ne kuma gashi ya mutu waye zai ɗauki renon yarsa an yi jayayya an yi muhawara akan wanda zai ɗauki renon ta to ya muhammad lokacin baka Allah yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi an yi jayayya ayyuhum yakbulu maryam waye daga cikin su zai reni maryam ba wanda baka san su waye ba baka san yadda suka yi ba wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum baka tare da su lokacin da suke jefa alqalman su ayyuhum yakbulu maryama waye daga cikin su zai reni maryama wa ma kunta ladayhim idh yaktasimuna kai baka wajen su a lokacin da suke jayayya baka nan saboda haka Allah ya ɗauko abin da da can aka yi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ba haife shi ba ba ba shi annabci ba Allah yake ɗebe labarin duk abin da aka yi tun daga annabi Adam har annabi Ruhu har abin da ya kawo annabi Isa alaihi salam ba wanda annabi bai san labarin su kuma za a nuna masa abin ga yadda abin yake ga yadda abin yake kamar yadda ake yin map duniya ɗin nan a ce ƙasa ka zaga wajenta ƙasa ka zaga wajenta ƙasa ka zaga wajenta wallahi haka Allah ya ce wa annabi ma din duniya da lahira gaba daya ga abin da zai faru a duniya har ƙarshen ta kamar ma annabi yana gani ga abin da zai faru a lahira har ƙarshen al'amari da yake lahira ba ta da ƙarshe amma tsayuwar da za a yi hawa sirraɗi da za a yi rabon takardu da za a yi lirƙirƙen aiki da za a yi da shauran abubuwa da za a yi duk zaman sirraɗi da za a yi sallamar mutane zuwa wuta sallamar mutane zuwa aljanna da watsa takardu kowa ya ɗauta sa duk komai sai an nuna wa annabi ga yadda za a yi in mun koma cikin ah, fatan majid annabi ya ce an nuna mun tsayuwar alkiyama a tsayawar alkiyama nan sai daga wani annabi ba ko mutum ɗaya a bayansa wanda ya imani da shi da aka tsaya ba wani a bayansa wanda ya goyi bayansa kuma annabi ne kuma manzo ne ya yi kira amma ba wanda ya ansa ba wanda ya ce ya yarda ya ce sai na ga wani annabin daga shi sai mutum ɗaya wani annabin daga shi sai mutum biyu duk shekarun da ya yana wa'azi mutum biyu ne kawai suka yarda ya ce wa nabi wa laisa ma'ahu hadu wani annabi ma ba ko mutum ɗaya a bayansa ko mutum ɗaya babu kuma annabi ne rashin ba mutum ɗaya a bayansa sai Allah ya ce na karɓe annabci na da na baka baka kawo mutane da yawa ba babu yana nawa matsayin sa da annabi Allah ya yarda da shi Renu ko sai duniya a ce ai bai yi kirki ba ai bai yi kaza ba ai bai yi kaza ba Allah ba ruwansa da wannan Allah ya ga abin da kai Allah ya san abin da kai kuma Allah ya san kayan abin domin sa na'am yi eh, wa'azi suka yi a duniya amma har suka gama har suka mutu ba wanda ya yarda ya ce izurrufu ali wadun azimu sai aka ɗauka komin jama'a masu yawa faɗanantu Allahun ummaci sai dai tsammanin al'ummata ne wakila li sai aka ce da ni haza musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da shi da mutanansa ba kai bane kaga alkiyamar bata tsaya ba amma an nuna annabi ga yadda alkiyamar za ta tsaya ga yadda za a yi yace sai aka sake dago mu wa'ansu jama'a masu yawa sai aka ce da ni wannan to al'umar ka ne a cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ko su ba za a yi ba Allah ya sa nuna masallacin nan muna cikin su sai annabi ya tashi ya shiga gida sai sahabbai suka ce to jima, kun jima ba abin da Allah ya faɗa yanzu yaya me kuke gani wasu wa kuke ganin za su iya zama wannan tsarin da ko tambayar su ba za a yi ba sai suka ce a mun muna ganin kila da aka aife su a musulunci ne suka mutu a musulunci ba su taɓa ma rayuwar jahiliya balle su taba wa Allah Wanzu kuma suka ce a tana yiwuwa su ɗin ne sun yi rayuwar jahiliyar amma tun da suka musulunta sun dawoma zama da annabi dare da rana karatun alkur'ani karatun hadisi sallah azumi sallar eh, eh, nafila azumin nafila da shauran ayyukan alkhairi shine aikinsu mu muna ga darajar wannan ta iya sawa ba za a tambaye su ba a lahira sai su wuce aljanna kowa yana ambata abin da yake ambata sai annabi ya fito annabi ya ce alama ta tare da su kan me kuke magana sai suka ce ya rasulullah muna magana a kan wanda suka ce za su shiga aljanna ba ko bici ba azaba annabi ya ce kamar suwa ke da suka ce mun ce kila su ne kaza kila su ne kaza annabi mai ce a tori ba su bane ba su bane annabi sai ya ce humul ladzina la yarquna wala yansarquna wala yakatuna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna hum alladhina la yarquna wala yansarquna wala yakatuna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sune wanda ba sa tofi ba a musu tofi ruqiya ba sa yi ba a musu kaga abin da ya shigo cikin mu kenan yanzu yayi kama da addini sai ka zabo mai zafin kai to ai ruqiya in na karanta mata kaza sai ta warke in dai mata kaza annabi ya ce sune wanda ba sa tofi masu shiga aljanna da wani ba sa tofi ba a musu wala ya taɗa wala ya kuma ba sa lalas lalas shi ne mutum yana ciwon shawara a sa allura a wuta in teja sai a zana masa a daidai nan haka sai a zana masa kuma sai ya warke annabi ya ce to masu shiga aljanna da wuri ba sa irin wannan abu sannan wala ya taɗayyaru na ba sa canfi wanda zai ce in zai yi tafiya in ya gamu da kuturu a hanya akwai sa'a in ya gamu da makaho ba sa'a in ya auri mata mai farin sawu shagonsa zai kare in ya auri mai bakin sawu kuma sai shagon ya tari kenan a inda mai fari ana talaucewa haka ai mai baki kuma sai ya abin kenan to da baki da fari wanda ne abin so ko kare ne ba haifar ya ko kare haifar ya hukun yi abin shirki to amma sai aka ce mai fari ita ce mai shari to ko kuma wanda za a yi masa aihuwa ya ce tun da na aifi na nan ya tabar gidana saboda haka masu nan ɗan wada wadata tun da aka aifi arziki ya shigo gida masu yin wannan ba sa shiga aljanna da wuri masu yin wannan ba sa shiga aljanna da wuri saboda haka ubangiji Allah ka ƙara mana imani wanda zai tsare mu daga irin waɗannan shashancin abubuwa na yarda da abin da ba gaskiya ba abin da ba gaskiya ba sai ka dan adam wani ya yarda ya narke a kansa ya yi imani mai karfi a kansa ba yadda za ka iya raba shi da wannan abin gashi kuma ga abin da annabi yake ba to in du harshe yayi magana harshen waye ba a samun kuskure a harshen sa? wani harshe ne ba a samun kuskure a kansa harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe in allah ya faɗi magana annabi ya faɗi magana magana ta ƙari shi ne duk wanda zai kawo sa ta saba ta allah da ta manzansa zai bar masa kayansa kar ka gaya masa bakar magana fahimtarsa ce haka amma kai me za ka yi ka dogara da yarda da imani a kan abin da allah da manzansa suka tsaya a shi kenan zaman mu lafiya kenan tsirar mu lafiya kenan ranar alkiyama mutum ya gaba ya cikin rikici mutum ya gaba ya cikin fargaba domin abin da aka faɗa daga Allah da abin da aka faɗa daga manzon Allah ya yarda ya yi imani ya rike ya yi aiki Allah ka ba mu dacewa sai Allah ya ce إن الله Allah ya ce da annabi ka tuna wa mutanenka lokacin da mala'iku iz qalatil mala'ikatu ya maryamu lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryamu mun sake dawowa wajen ki dai da sakon da sakon Allah suke zuwa wajen maryam inna allaha yubashshiruki Allah yana miki albishir Allah ya ce mu gaya miki wani albishir bi kalimatin minhu karma ce daga wajensa wato ismuhul masihu isa maryama sunansa abin shafa da rahamar Allah sunansa Isa dan Maryama an ce mu yi miki albishir din zaki aifi da sunansa Isa dan Maryama wa amana wajihan fid dunya wal akhirah me daraja ne a duniya da lahira wa minal muqarrabina kuma yana daga cikin makusata ga a wajen ubangiji ba kusacin jiki da jiki ba kusacin duk inda suke in sun roƙi Allah Allah ya karba duk abin da suka ce Allah ya musu zai musu duk kariyar da suka ce Allah ya kare su zai kare su shine kusacin da ake magana ba kusacin jiki da jiki ba ina fatan an gane yawwa domin shi Allah ba wanda yake tare da shi a zati a ce ga zatin wannan ga zatin Allah a haɗe a wuri guda babu na'am annabi isa din ba eh bare ko shine na'am wa yukallimu an-nasa mala wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kallahu wa min as-salihin wa yukallimu an-nasa zai yi magana da mutane fil mahdi a lokacin da yake cikin tsumman goyo a lokacin da ake sa, yana shan nono bai isa yin magana ba to amma zai yi magana kai shi kan ma a ranar da aka haife shi ne yi magana da mutanensa annabi isa ba a ranar da aka haife shi mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta taho da shi cikin gari suka ganta da ɗa suka ce ya maryamu anna laki haza kamar yadda ya ce can suratu maryam a ina kika samu ɗa sai ta nuni da shi fashe ilai sai nuni da shi kalu sai suka ce kai ba nukalli man kana bin mari sabiya ya za mu iya yin magana da wanda yake cikin kumman goyo kin yi abin kunya wata wannan kore kunya da a kore kunya da hauka ne za ki kore kunyar ki da hauka kina nuna mana kin hauka ce kenan har ma za ki umarce mu mai magana da wanda bai taba yin magana ba kala inni abdullahi sai ce ku shaurara da kyau ni ba bawan Allah ƙaryar su ta kare ko ba ta kare ba ya ce in ni abdullahi a taniyar kitaba ni inda kuke magana a kaina na bawan Allah ne kuma Allah ya bani littafi ma'ana Allah zai bani littafi a gaba sunan littafin injila a taniyar kitaba waje ala ni nabiyan kuma ya sanya ni annabi ni yanzu haka annabi ko kuma zai sanya ni annabi in na yi shekara arba'in wallahu alam bi zat waje ala ni mubarakan aina ma kuma ya sa ni mai albarka ne a duk da nake wa ausani bis salati waz zakati ya mun wasiya na rika yin sallah na rika yin zakka in na girma ma to hayya iya rayuwata har mutuwa ta mun dauke ni har a ƙarshe ya zo ya ce musu wa annan rabbi wa rabbukum fa Allah shine ne ubangiji na ubangijinku ku bauta masa ya kubutar da mahaifiyarsa ko bai kubutar ba mahaifiyarsa nan tana cikin kunya ko tana cikin daraja mai madaukakiya Daraja su daraja ce madaukakiya take cikin ta to yara uku ne suka taba yin magana a lokacin magana su da yi ba daga ciki akwai annabi Isa da muka yi magana yau akwai kuma jinjirin Juraiju sannan kuma akwai jinjirin matan nan da ta zo za ta fada a wutar Ukudud Juraij mutum ne mai bauta a cikin bani isra'ila mai tsoron allah kullum an ganka kana tsara dokar allah so ake a rataya ma shari wanda dogari zai ji a so hakika a ce haɓa ka gan shi nan kamar mutumin arziki ɗan yanka ne waccan da ba a faɗi haka <laughs> waccan da ba a faɗi haka to shi jiraiju har ma iskali yake da shi a bayan gari na bautar Allah don kar ya zanna a cikin gari da rana a dame ya gina ɗakinsa mai kyau yana bautar Allah a wajen sai ‘yan sharri suka masa sharri suka zuga uwarsa ta ƙishi kawai yana sallah ta yi tana jiraiju ya ce ya Allah uwa ta sallata jiraiju ta ce ya Allah uwa ta sallata jiraiju ya Allah uwa ta sallata abinda yake nufi ya Allah ga darajar uwa tana kira na ga darajar sallah kuma a bautarka ya Allah wanne zan bari wanne zan yi ba ce masa ga wacce zai bari ba har uwan nan sai ta fushi tace Allah ya gama ka da sharrin karuwai nan ku ana nan ana nan ana nan kawai sai wata karuwa daga bani Isra'ila sai ta ciki sai ta aihu aka kewaye ta sai ta faɗi wanda ya mata ciki sai ta ce wannan jirejin shi ya mata ciki shi ya maki ciki duk da wannan bautar allon nasa amma har ya samu dama ya wannan iskancin aka zo aka kewaye iskanin jireju ana tsara da diga da gatari da bigirbi za a rusa ɗakin ibada yanzu duk wanda yake so ya walakanta ba iya rusa masallacin nan ko ya gama walakanta mu ko Allah ya tsari Allah ya sakar idan mu ya ga wannan sai aka rushe masa masu ɗakinsa na ibada za a kashe shi ya ce ina yaron yake wanda aka haifa aka ce shi a wurinta sai ya ce ta shimfiɗe shi ta shimfiɗe shi kamar wannan shi ne sai ya zunguri cikinsa da ya fasa haka ya ce kai jinjiri ka yi magana da izinin Allah waye ubanka sai jinjiri ya ce ya jama'a ku shaida ubana yana bayan dutse a can ne yake kiwon dabbobi a can mahaifiyata take wajen wajensa suke saduwa har aka ciki na aka haife ni ba wannan mai ɗakin shi ne ubana ba suka ce tuba muke ka yafe mu tuba muke ka yafe mu suna tsoron kar Allah ya ko musu azaba suna su. ka taba mai bautar Allah wanda Allah ya yarda da bautarsa ka zanna lafiya kai a garin sai suka ji tsoron wannan suka ce ka yafe mana ɗakin nan naka sai mun gina ba shi da zinare ba na ƙasa kai ba ba na ƙasa kai da ba ita kai ba to yanzu na zinare za mu yi mashi mun yadda kai bawan Allah ya ce ba na sa sakumin da zinare kuma yar min shi yadda yake da kar ku ƙara masa girma kar ku ƙara masa kyau kuma shi yadda yake da na biyu ai na uku sai wanda a sahabar tarihin tarihinsa yana da tsawo rami aka tona kamar ramin sikirefa da suke ɗiban ƙasa ta kawon kan hanya aka cika shi da ice bushashe aka haɗa wuta manya suka zo suka kewaye da kujerunsu a zazzanne duk wanda ya ce la'ilaha lafi sai a kamo shi a jefa shi a wannan wutan sai wanda ya ce sarkin nan wannan mai mulkin shi ne abin bauta to sai a kyale shi to ana ta yin haka ana ta yin haka har wata mata ta zo da ɗa a bayanta za ta faɗa sai ta yi tunani ta ce yanzu in ni babba ce na taɓa yin laifi a garin nan ɗana kan aibe taɓa yi wa Allah ma laifi ba tun daga shi ɗan ƙanƙani ne a bayana yanzu in faɗa da shi cikin wutan nan ni na ƙone shi ya ƙone ni ɗin ban yi wa Allah laifi ba in ne haka ta tsaya tana tunani wannan ɗan shi ma sai ya yi magana ya ce ya umma izbir auki'i izbiri fa naki alal haƙi ya ke uwata ki yi haƙuri ki faɗa cikin wannan wutar ai akan gaskiya kike ki yi haƙuri ki faɗa cikin wannan wutar akan gaskiya kike an ce babu mutumin da zai fada cikin wannan wutar sai mala'ikun rahama sun cire ransa sai dai gangan jikin ya fada cikin wutar amma ransa kuma can yana can aljannar firdaus to wannan matar ita ma ta fada tare da danta danta yayi magana kuma ta yarda da magana danta suka fada tare a watar wayar an ce akwai wata mata ita ma a bani isra'ila wani babban dan iya dan duniya ya sha kyakkyawar riga ga doki mai tsada ya hau yana tamaka kasan doki har zuga da kansa yake yi ya yi tafiya da dama ya tafiya da hagun haka haka za ka ga doki yana yi in ya samu horo mata tana shayar da ɗanta ɗanta sai ta ga wannan mutum sai ta ce hmm, Allah ya sa wannan ɗana wani ya girma ya daraja kamar ta wannan dan sai dai da shan nonon ya haɗa ido da ita ce Allah ya sa kan na zama irinsa har yanzu kuma an ci gaba sai ga wata eh, ga wani mutum an kamo shi ana duka ana yayin zina yayin zina yayin zina yace tace Allah karka sa dana ya zama walakancacce kamar wannan sai dan ce Allah ka sa in zama kamar wannan sai uwar ta ce ka taɓa magana ba sai yau wancan mutum mai daraja akan doki na ce Allah sa in ka girma ka zama kamansa ka ce Allah kar ya sa ka zama kamansa wannan kuma wanda aka kawo shi ana yayi zina yayi zina ana walakantar da shi naga walakanci ne kar dana ya zama irin haka na ce Allah kar ya sa ka zama haka ka ce Allah ya sa ka zama haka mai kake ne ya ce wancan din nan in ne mai doki ba mutumin arziki ne baya bin Allah wannan wanda aka kamo ake cewa ya yi binar kuma sharri aka masa bawan Allah ne duk bawan Allah na gari baya rabuwa da sharrin mutane shi ne wannan jiraiju mai waccan hasumiyar da aka rusa ina ba ta gane to wani suka ce a daban ne wani suka ce a'a shi ne jiraiju mai waccan hasumiyar saboda haka ya jama'ar musulmi mai ji tsoron Allah mai wa Allah da'a kar mu damu da sharri mai sharri kar mu damu da gulmar mai gulma kar mu damu da dan yan ma can can can can ka dubi Allah shine mai baka ladan abin da ka faɗa in kai daidai shine mai baka ladan abin da ka aikata in kai daidai kuma da duk duniya za su ce baka yi ba in Allah ya yarda kai fa kai ko ba haka bane kuma da duk duniya za su ce yi, in Allah bai yarda da aikin ba a banza kai to domin yadda Allah saboda haka anan zamu dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun je ku kuma in Allah ya samu na raye sai mu tashi wa yu'allimuhul kitaba ko qala rabbi an la to na'am ayin amuka baya wakala wato idh qalatil mala'ikatu ya maryam mala'iku suka ce ya ke maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin Ah, mun yi wannan to wa yukallimun nasa fil mahdi zai rika yin magana yana cikin tsumman goyo ai tiflan wata abuna ah, qabla waqtil kalami yana jinjiri kafin lokacin fara yin magana wa kana kuma zai yi wa mutane magana a lokacin yana dattijo zai zama mai wa'azi ke annabi Isa alaihi salam wa min salihin kuma yana daga cikin bayin Allah nagari wanda Allah ya zabe shi annabi isa alaihi salam ke duk Allah yake ba da labarin ga abin da zai kasance kafin kasancewar abin ga zuwan annabi isa ga yadda zai magana yana jinjiri ga yadda zai magana yana matashi har zuwa lokacin da zai zama dattijo har lokacin da za su yi kokarin su kashe shi har lokacin da allah zai sa ga jimare ya zo ya dauke shi lokacin da suka ɗaura da mahaifiyarsa suka koma jeji suka zanna wani jeji mai ruwa a ƙasa da duwatsu mai bishiyoyi mai inuwa kala-kala a wurin allah ya aiko ga jimare ya ce a ɗauki annabi isa a tafi da shi wajen mahaifiyar annabi isa maryama tana kama alamar kamar za ta kama ga don a ɗauka tare da ita to allah bai ce haka gajimare a cikin gajimare sai aka ji annabi Isa ya yi magana ya ce ya umma isbiri ya mahaifiyata ki haƙuri Fa فإن aljanna موئدنا الجنة مورين mu da ke. aljanna a wata ruwayar aka ce ta jima'un nan abin alkiyamatu tsayewar alkiyama za ta hada mu tsayewar alkiyama za ta hada mu amma yau ranar rabuwa ce yau da ni da ke mun rabu dan ni an dauke ni zuwa wajen ubangiji annabawa sun sha wahala iyayen annabawa sun sha wahala matan annabawa sun sha wahala ya'yan annabawa sun sha wahala wanda suka yi imani saboda haka muna roƙon Allah Allah ka sawa mu zama masu juriya da dauriya akan abin da aka yi mana karantarwa cikin alkur'ani mu riƙa kwatantawa muna aikatawa wannan shine zaman mu musulmi wannan shine zaman mu lafiya wannan shine zaman mu ahlus sunna wannan shine zaman mu ran alkiyama za mu samu takarda a hannun dama zuwa aljanna Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladansa abinda ne kuskure Allah ya yafe mu kuma masu ji Allah ya sa kasi amfani da kuskuren da suka yi Allah muna roƙonka wannan wata na Ramadana da ake gafartawa bayi a cikin sa Allah ka tabbata cikin wanda ake gafartawa Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka ji kan magabatan mu mazan su da matan su yaran su da manyan su Allah mu da muke raye Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka da mu da shugabanninmu da sarakunanmu da malumanmu da yaranmu da matanmu ubangiji Allah ka sa rayuwar mu riba ce albarka ce Allah ka sanya rayuwar mu riba ce albarka ce Allah ka sa rayuwar mu ba asara bace Allah ka sa rayuwar mu ba faduwa bace Allah ka sa rayuwar mu ba za ta zama wani bakin ciki a lahira ba Allah za ta zama mana farin ciki Allah muna roƙonka majinyatan mu irin su baban garba da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya samari da suke jarrabawa da yan mata da sauran masu karatu dai a makarantu na nizamiya ake jarrabawa ubangiji Allah ka ba su dacewa akan jarrabawa Allah ka ganar da su abin da aka tambaya in sun gane kuma suka samu sakamako ya zo da kyau to Allah ka sa a samu damar zuwa wata makarantar in kuma an ga iya nan za a dakata a yi aiki to duk abin da za a yi Allah ya sa ilimin nan ya zamo shi yake wa mutum jagoranci a rayuwarsa gaba daya Allah karkasa jahilci ya jagorance mu Allah karkasa jahilci ya ya jagorance mu Allah ka sa abin da muke ji cikin alkur'ani ya zama mana hanya Mi kakkiya har zuwa gidan aljanna biyu a salati بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك منبنا وبك كاسرنا وإليك هاكرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ولا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافئك ولا يرحمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون أمن على المرسلين والحمد لله رب العالمين